jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara amina Fagi. Tare da ni Amina Buhari Auna. masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau filin namu na nishaɗi ne. haka yake zara yau shirin namu na kunshe da abubuwa daban-daban daga nishadin waƙoƙi. Haka yake Amina har ma da fina-finai da kuma kayan kwallama. A yau wakiliyar sashen Hausa a Kano ta sami zantawa da wani mawaƙi da ke ƙasar Jamus. sannan abokin aikinmu yusuf Ali Waharande ya samu tattaunawa da jarumin dan wasan fina hausa da ma masana'antar nollywood wato yakubu muhammad daga bisani kuma za mu ziyarci filin mu shin zauren kwalamarmu a yau na fulani ne zage-zage ko na bare-bare jama'a sai ku gyara zama ku yi ta zo mu ku canyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. fara da tattaunawar baraka bashir da mawakin da aka sani da cizo wanda yake zaune a ƙasar jamus baraka tattauna da shi akan wakarsa ta jaruma. A azara jaruma kuma na ce ko wannan wakar ta Hamisu Breka ce. A'a Amina wakar Hamisu Breka sunanta jarumar mata kuma daban take sannan ta je kamar haka. Ashe da rai da ke san ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba. Idan na samu zayar samun ke ba za na tanka ko ga mai harara ba bare na waiwaya ki kuma wakar cizo ta jaruma ga yadda take na zo da soyayya da na san kina da tarbiyya A promise zan miki biyayya Na zo da soyayya da na san kina da tarbiyya wallahi Amina da fatan ke da masu saurare kun gane bambancin. Eto yanzu na gane. bari mu je ga hirar tasu. Shi me ya ja hankalinku kuka yi wannan waka ta jaruba wani irin sakonni wakar ta kunsa gashi kuma wakar ta dau hankalin jama'a. Assalamu alaikum jama'a barkan da warhaka kamar da ku sani dai suna na Haruna Salisu amma mutane suna kirana da cizo daga nan kasar Jamus. Um, dalilin da ya sa muka yi wannan waka na jaruma uh, shine uh, duk wanda ya sani dai ya san jaruma uh, kawata ce jaruma aminiya ta ce muna mutunci da ita to dalilin jaruma ya sa muka zauna muka tunani ni da cuzi muka haɗa ƙarfi da ƙarfi muka muka rera wannan waka mai suna jaruma kuma a cikin ƙarƙashin jagorancin kamfani na wasan cizo record sannan kuma ita wannan wakan dalilin da ya sa muka yi ta ƙoƙarin da jaruma take ta yi da irin ƙwazo da ta nuna da irin burgewa da ta yi da irin taimako da ta yi a cikin tafiya ta sa muka wannan waka dangane kuwa shine irin soyayya da suke da mijinta da kuma zaman lafiya da suke da mijinta sannan kuma da kokarin abin da sanin ce kokari da ta yi ta yi kokari domin kuwa dalilin ta mijinta ya shigo addinin musulunci to ka ko ya da ne ga ya dace in zauna mu rubuta waka junansu kuma inda suke zaman lafiya izu izu ga sha sun samu haihuwa to dalilin da ya sa kenan muka yi wannan waka da ni da chuzi waka mai suna jaruma to tambaya ta biyu ita ce ita wannan waka ka yi ta da Uh, twizy shi kuma yana nan najeriya shin yaya aka yi kuka yi wannan bidiyon wakar ka zo najeriya ne kuka haɗu kuka yi ta ko kuwa kaka um, a gaskiya wannan yadda aka muka yi wannan waka na farko dai shine na manta ban faɗi kowace jarama ba jarama empire domin wasu su ringa tunanin wace ce jaruma mai kayan mata dalilin da ya sa muka wannan wakan ne saboda ita sannan kuma yadda aka yi muka wannan wakan ban zo Najeriya ba ina nan Jamus su suna can Najeriya Sadiya Haruna tana Kano Chuzi shi kuma yana Mina a haka muka zauna muka tsara waka muka nemi akwai darakta wanda nake aiki da shi a Najeriya wasan darakta a MSK da shi ne mana daraktan din wannan aikin a nan bangaren kuma Jamus na Bello Sisko shine assistant darakta muka zauna muka yi kokari muka yi aikin kuma ni ne producer da wannan aikin aikin ni na yi pat dina a nan bangare na yi shi a nan cikin jamus su kuma nasu sun yi a can najeriya sai muka hada to mutane dama abin ya ba su mamaki ta yadda bidiyon ya gano kamar iri ɗaya kamar duka sun zo an zo turai ne an yi bidiyon to ka san aka ce Ah, aka ce a daɗe ana yi sai gaskiya idan kuma ka samu wanda suka san aikin kuka da ma'aikata wanda kuma suke sai su aikin to za ku kun samu abin da kuke so domin wannan bidiyon ba zan ɓuri muke ba wannan bidiyon mutane da dama na samu kwamen da dama akan cewa wannan bidiyon aina aka yi shi da Allah a nan Germany aka yi shi ne saboda sun ga location din kuma a cikin Kano aka yi price to ka gani ni kuma bangare na yi shi amma aka hada da saboda shi daraktan ya san aikin shi don haka duk wanda yake neman mutane dama suna tambaya na da Allah ya rasa samu contact shi kun san ba da zan dauki contact din mu dama mutum in bada amma ku neme shi a kan Instagram za ku gan shi sannan ita kanta jaruman ta so a wannan waka saboda ta ji daɗin wakan nan waka ta yi mata kuma tana son wakan nan daga cikin wakokin da aka mata a duniya wannan waka tana ɗaya daga cikin waka da take mugun so kuma bidiyon waka ma da muka tashi da ita muka so mi to amma gaskiya lokacin tana da ciki kuma sannan ta yi nisa tana Dubai to ga wani aiki ne nan mai zaman kan mai zaman kan shi wallahi kuma wakan nan mutane da dama sun samu suna kuma eh, dai mai daɗi mai kyau akan waka saboda waka ce aka yi ta akan soyayya kalamai na soyayya mai daɗi da sauransu. To ka na ji kana ta eh, saboda kwazo da kokari banda kokari da ta yi na wajen mijinta a wajen al'umma shin akwai wani kokari da ta yi na canza rayuwar wasu al'umma? eh to gaskiya a ta na bangaren ma ta yi kokari abin da san ce ta yi kokari kin ga idan kika la'akari da yadda ita jarma empire ta kawo ta kawo canji a arewacin Najeriya me ta kawo canji ta koyawa wa mata yadda za su tsaya da su, ta koya mata yadda za su dogara da kansu su koyi sana'a ba sai sun zauna suna karuwanci ba ko kuma sai kin zauna kin dogara da wani ko wata ta maki tukunna zaki a'a tana koya mata a kullum fa ke ma mace ce ke ma kina da rai ke ma kina da yancin da zaki iya yin sana'a kuma ki taimaka wa iyayenki ki ma taimaka wa ƴaƴanki kai har mijinki ma ki taimaka ma ba sai kin zauna wai daddawa magi sai kin ce mijinki ya baki ba a misali yawwa da ai sana'a ba haramun bane zaki yin sana'a ta cikin gida zaki yi aiki a gidan rediyo zaki yi aiki a ofis zaki yi aiki a wataje da dama zaki iya zuwa ki aiki ba lallai sai kin zauna a gida kawai kin zauna jim kamar kayan wanki ba to kin ga wannan ma shi ma wani taimako ne tunda a misali ai ita jihar madu wanda ya santa ba ya santa bane ba tana tana fasakanci ba ko tana bada kanci ko tana karuwa a'a sana'a take tana sai da kayan mata tana sai da mene tana sai da kayan mata to kin mutumin da yake sai da kayan mata ai ba za ka buye sana'a ka ba tunda ai kana so kuma ba wai kana yin abin bane iyakacin Najeriya ba ko kuma iyakacin arewacin Najeriya kana abin da international kasashe daga dama a misali Tanzania Zimbabwe eh, Ghana Nigeria Togo America Europe Asia duka daga mutane tana da kwastoma da suke siyan kayanta to kin dole in ka zama international dole ba za ka kawo maganan wannan addini ko cewa a'a za ka tsaya akan magana sana'ar ka da kake ne tsakanin ka da ubangiji daban tsakanin ka da sana'ar da kake daban abin da yanzu wasu ba su fahimta ba kenan to ya ya zaka kwatanta yin waka a kasar waje da nan gida Najeriya eh gaskiya akwai bambanci sosai ma kuwa na farko kin ga ba za a haɗa Najeriya ba da nan Europe nan turai idan kai mawaki ne in dai zuciyarka bata mutu ba to kana da chance da zaka taimaki kanka ka daga kariyar ka ta hanyar zuwa ka je kai aiki ka samu kuɗi idan kuma kai rago ne man to gaskiya ba ko haka ma baka da wani chance amma inda ko ka iya su tura kuma akwai program da ake zuwa in kuma ka san cewa kai irin kana da sa'a kuma ka iya sosai kana da hanya akwai inda zaka je ka nuna kanka kuma anan nan turai ba mugunta ba kamar mu can gida ba gaskiya ko da ka iya ma mutane suna ma kallon dan iska ne kai kai kaza kaza da sauransu ma ba za a taimake ka ba su ko nan ba haka bane ba ko dun ba ba wannan hanya ba za ka je kai aiki in ka je kai aiki zaka tara kuɗin ka kai duk abin da ke so kai bidiyo ka je su jiyo ko ka buɗe ci danka na kanka da sauransu sabai nan in ka dai za ka aiki to za a biya ka albashin ka baka da wani kiza baka kuɗin ka kan kari kuma kuɗi ba kamar gida da za ka aiki ka daɗe kana aiki da sauransu ba. nan gaskiya akwai akwai chance akwai chance gaskiya Yarinya da rana ba za shi samu ba wanda ya fi kawai nake bukata kamar numfashi amma za a bukata makalle miki like haska rayuwa ta saki na cikin ta ne za ta haska da ke nake tuna wanda ke shi da na farka musamman farar fataki mai gada fanta ina shiga cikin yanayin musamman inda yin magana kika kiki kanta sai ke wallahi ke sani ina lulluɓe ba ina matakar ɗaunar ki kuwa da gaske ta tabbatacciyar magana babu wata ila ana bugu tare Allah sabo sauƙaƙe waske down for the ever. harshen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya samu tattaunawa da fitaccen ɗan wasan fina-finan nan wato Yakubu Muhammad. Haka dai wanda na fi sani a matsayin duku a wannan wasan da ya fice wato Sons of the Caliphate. Ga hirarsa da Yusuf. cewar mafi akasarin fina-finai yanzu na kaniwu za ga cewar kawai sun ta'allaka ne kan soyayya kawai shi ma wannan baka ganin wata matsala ce wannan matsala ce gaskiya gaskiya akwai tana ɗaya daga cikin matsayin da muke abin da saboda yawanci um, um, yawanci za ka ga labari ne a ah, ah, wannan yana son wani wani baya son wannan akwai maganan wannan ba ma ɗauko labaran rika gaskiya waɗanda za su ja hankali ma'ana kuma ban kake hanzarin ka ba na faɗi wannan magana kuma zan koma baya ma'ana kaga abin da ke faruwa shi ne yawancin fina-finan kanye mata da yara su suke kalla yawanci akwai lokuta da dama za ka samu manyan mutane idan ka yi musu magana ba haushe ne sai kai ai ba na kallon fim ba na kallon fim din Hausa amma zai sa Indiya zai sa American fim ya kalla sai ta ai ba na kallon fim din Hausa ke yawanci mata da yara ne duk su kuma mata idan ba kayan musu labari da ya danganci a'a wanda za a mata kusiya wanda za a mata kaza ba wanda za a mata kaza shi kuma yaro a dan ana dan waka ya dan abin in dai ba waka ba ce wanda ba ta da kyau wanda ba za ka bar dan kai kalla ba to irin waɗannan su ne ke abin da abin da muke muna yi ne dole kai ma kana kokari ka in ka sa kuɗin ka kada iya dawo. mun mutane misali waɗanda ba su kalli fina-finai a yau su ba sa kalli yawanci za ka ji ba na kallo masu kallon su kuma idan kai musu wani abubuwa wanda bai shirya ba da sauransu da kenan mata da abin da yawanci su kuma ba su daya To Yakubu akwai fim da kuka yi wanda aka yi shi na turanci wanda ake ce mishi a ɗanɗan kodiyan sarauta ko wanda kuka yi shi a na turanci. Kaga kamar wannan fimin ya nuna yadda ake yin siyasa da saurakin yadda ake yin ubangidan siyasa ko iyayen masu kuɗi yara masu kuɗi da saurakin su da iyayensu ke ainihin kafa su a siyasa. Me yasa ba za a ɗauki irin waɗannan watan Sons of the Caliphate da aka yi shi da harshen turanci idan aka ɗauki waɗannan fina-finan kana ganin a irin waɗannan abubuwa da wannan fim ya kunsa ba zai yi tasiri ga al'ummar hausa ba kenan? to ai idan ka kalli ko shi sun sabbi kalli idan ka kalli shi ya ɗauko kone da soyayya aka fara na fita shi dukka ya fita ya je wani waje da wata yarinya yana son ta abokin shi ya masa sinacin daga nan aka fara rigingimu shi ne har ya tafi wajen iyayensu su irin waɗannan kan da akwai su za a dama da shi za a saka siyasa kaga kamar shi sauta da kalifat kaga fim ne wanda asali wanda ya rubuta shi ya tsara komai ɗan jihar nasarawa ne amma shi ma a amerika ya karatu wato ne ta a ciya shi ne shi abin da sannan kuma sponsorship ɗin daga lagos ne mu abu da ebony lafiya ita ce biyar ya ce ita ta ɗauki wannan fim su wani lokaci din ba wai babu irin wani labarai wani lokaci din za ka rubuta labari wanda kake ganin cewa bi abin amma wallahi za ka yi zagayen da za ka yi yanzu ba ga misali labarin adiyar amma biyar da yake biyar biyar biyar suka ɗauki nauyin shi sai abin da ta hango cin ka kuma mutane arewa suka karɓa to amma inda a nan za ka karɓa za ka yi yawon duniya ba amma ɗauki abin ka san matsalar da muke samu gaskiya arewacin najeriya shi ne muna da karancin kullum muna magana matasa babu aiki babu aiki babu aiki idan aiki ne kowanne ne misali ba zan ce kowanne ba ma'ana duk aikin da ba wai sabu ba ne to yana da kyau ka duba in ma ka da gyara kika shiga da gyara yi invest a haka za a samu aiki ne da sauransu amma yawanci za ka ga yanzu wata kila sai sabbi ka lika shi wannan musulmi da da yayi ta yawo ne a nan arewacin Najeriya yana neman wanda zai yi sponsor ya ɗauki nauyin jin da zai samu ba ƙarshe haka zai hakura to baka ganin musamman eh na ce ka irin waɗannan matsalolin ba a ma ɗauke su sana'a ba ne arewacin Najeriya shi yasa yawanci za ka gazan tsakanin Allah mu a bangaren arewacin Najeriya muna da abubuwa da dama waɗanda dole ke mun gyara ma'ana rena sana'a za ga mutum yana faci yana jirana yana neman abinci amma da kana ya shi kana da kana ya akwai kana ya sai kana an ce ai faci yake faci ya fi sata to irin waɗannan rena sana'a da muke shi ke ja mana zaune gari banza. To ku baka ganin me yasa kila abin da ya sa wasu da dama ba sa sa jari a cikin harkokin fina-finai saboda kila ba a yin fina-finai waɗanda suka shafi kamar wannan fim da kai magana Sons of the Caliphate da kuma wannan Jalil ɗin kaga abubuwa ne suka aka wata an yi an duba abubuwa da suke suke damun al'umma mafi akasarin fina-finan kani Hollywood yana da wuya ka tarar da an yi fim wanda ya shafi matsalar da take cikin al'umma kila wannan dalilin ya sa mutane ba sa sa hannun jari a ciki. A ce ai abin da za ka in za ka yi gyara da za ka yi shi daga waje da dole sai ka shigo. A misali yau ce aka ci wani eh, ina so zan sa hannun jari a inda amma ni ba na so a yi min fim ɗin soyayya ina da inda zan sai da a gida. ka zo ka sa hannu sai ka zo ka ce a abin da ake ba za a yi shi haka ba da ai misali ina da yan arewa da wanda suka karanta mass communication wadanda suka yi major ma a television for dai irin da abubuwa da danganci harka na fina-finai amma za a ga ba za su shigo ba amma kuma za su ce za su gyara daga waje ba za kai gyara daga waje ba ka shigo cikin harka ba yanzu a misali idan ka ɗauko kake uke to ni yau ba ina da kuɗi na ga irin cin yake shi ne kamar yadda yanzu sun sabbi kalita ɗin shi wanda ya rubuta yake ga irin cin yake su ne gini mo sponsorship to haka fan ana samun mutane daban-daban daban-daban ba yanzu misali ni ba ka ban jaji ba za ka ce ni dole sai da abin da zan yi ba amma za ka iya saboda ni ma zan yi ma duba idan duba idan yi market survey idan yi mutane na mai jama'a na waɗanda suke siyan cin din suke shi shi ne zan saboda ba in na zo ne abin da ba zai karɓi ba misali wannan gina-ginan soyayya da muke yawan magana a kai cewa ana yawan yin gina-ginan iya shi ne fa ake siya yawan da al'umma ba ta siya za ka ga cewa an canza an kuma ana yin al'umma fa tana siya misali sai dai kawai a misali za ka ga cewa akwai ah, kwanan nan na yawan zuwa mutane ce kani ba ta faɗi ba a'a an riga akwai abin da ya faru ne wanda mu fargaba ba an koma talabishin ne an bar cd ko kuma mun daɗe a cd ana ta buga dvd da sauransu amma yanzu sai ya koma online da talabishin yanzu akwai netflix da aka buɗe ana ana subscribing ana kallon fina-finai saboda haka ina faɗa ne cewa ba wanda za ka irin waɗannan din amma akwai fina da idan kana da kasuwar ka da kasance yanzu shi ka ga ai fiyanya din a amerika biyu ba a najeriya biyu ba saboda yana ganin in ya kawo turawa za su su kalla ko kuma ɗan afirka da suke masu bin kai ko da baka bin wasu da akwai um, subtitle za ka zo ka kalla za ka fahimci wani abu da ba ka sani ba game da arewacin najeriya saboda haka gane shi ya ce inda zai kai ni amma yanzu ta kila inda a ce anan da ya gudu za ta yanke mata ai labarin ne da baki ɗaya ma ne masu garkuwa da mutane ai mutane ba za su wannan labarin ma ai shi ka ba yara su ne ba za su kalla idan ka samu normal market amma an kana da a da misali ma waɗanda za su kalli sun in kana da market ɗin ka ina ne za su da filin kwalamar mu ba duk da dai an kammala azumin watan Ramadan. Masu neman ƙarin lada sun kama na shawwal. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta kai ziyara ga wata gwanar girki domin jin bayanai akan kunun bare-bare da ke kira da marɗa. Wato ina ga Binta ta je neman kayan marmarin da za ta sha ruwa da shi kenan. Ga dai bayanan da ta tattaro mana. makula shi a cikin shirinmu na yau da gobe. A yau za mu kawo muku wani abin marmari kuma abin sha haka kamar kunu irin na bare-bare. wani ake shi mishi mardan mene ko mene ake ce shi mardan a cikin zauren namu ina tare da malama hawa daga wani gari mafa daga mafa daga mafa shi nan ko sai ne ke ta faman sabi daya <laughs> to um ya maka ji da wannan annoba kai alhamdulillah Allah ya yi mana wannan bala'i to amin amin to na cikin ce kina eh, dauke mana da wani kunu irin wanda idan ba ne ya ɗibi wannan kunu sai ya kwana uku sai ya kwana uku a yana santin na ai sai ya rabu da wannan al'adan shi na fulanin ya dawo na bare barin nan to malama hawa da me mutum yake bukata idan zai yi marna to da farko dai uwar gida in tana so ta yi wannan kudu kunu haɗaɗɗe mai ƙara lafiya da inganci mai hmm, firgita fulani mai firgita fulani za ta ga jikinta ya yi luwai-luwai kuma ba komai ba ne za ka ga kamar kana kwana a AC ne ba komai ba ne wannan kunu dai marɗan ɗin shi ne da farko dai uwar gida in tana so ta yi marɗan za ta tanadi geranta ta sirfa shi in kamar loka ɗaya za ta yi ta sirfa shi gaba ɗaya loka ɗaya. To geran kawai za a bukata ko akwai wasu abubuwa? Eh akwai wasu abubuwa da dama. Za ta buƙaci gero, za ta buƙaci madara, za ta buƙaci shuga, za ta buƙaci citta Kanunfari da dai dan barkwananta haka saboda kayan kamshi. Kin ce madara wani irin madara na gwangwani ko na gari? Nono nono oh, to na fulani da na fulani duk da haka da ya koma wurin fulanin kun yi ranci a wannan duka ayi kaɗan ne za mu sa saboda ya ƙara ingancin abin sosai mhm. in ta buƙaci wannan abubuwan ga komai da komai nata ta ajiye a gefe sai ta ɗauka wannan geron nata kamar loka ɗaya sai ta sirfa shi in ta sirfa shi sai ta iba kamar gwangwani ɗaya haka a cikin loka ɗaya bayan ta wanke shi ta rege shi saboda a cikin gero an san ana samun tsakuwa ko mhm. sai ta rege shi saboda dan kar ana sha a ji tsakuwa ba ma bukatan haka sai a samu a rege shi wari samu ƙwaryanta ko wani kwanan ta da zai cire mata tsakuwa gaba ɗaya in ta rege shi sai ta cire kofi ɗaya ta ajiye a gefe wannan sauran kuma sai ta shanya shi ya bushe da wannan kayan cittanta kanunfarinta da dai dan barkwananta kayan kamshi sai ta hada shi ta bada a niƙa mata yi laushi wato ta mai da shi gari ta mai da shi gari yayi laushi sosai in ta dawo gida ta ƙara tankaɗe shi garin ya ƙara fitowa ta cire wannan tsaki-tsakin za a samu tsaki ko da kaɗan ne to ba ma buƙatan shi muna so yayi laushi ne ta tankaɗe ta ajiye shi a gefe uwar gida in ta haɗa wutanta tana buƙatar ruwan zafi in ta hura wuta ta ɗaura wannan kunyan nata sai wannan kar ku manta mun ce za mu cire gwangwani ɗaya. Mhm. na tsabar gero sirfaffe mhm. wankeke mai kyau mhm. sai ruwan ta ya dan fara zafi sai ta zo ta juye shi ta sa mishi wuta sai ta tabbatar ya nuna daidai yadda take so. Wasu har su tare da ruwan ya ci gaba da dahuwa. Ya ci gaba da dahuwa hmm. in ya dahu ma za ta ga saman geron ya bubbuɗe. Ok ya dan fafashe. Eh, ya dan fafashe ya bubbuɗe haka. To alamun ya nuna kenan za ta ga ruwan ya canza kala. Hmm. Dole zai canza kala. In ta ga ya canza kala ga can garin tancan. ba kamar yadda ake fa ko kunun tsamiya kunun kanwa ba hmm. shi muna bukatan shi ne da kauri garin shi za a tuka shi ne da kauri sosai wato kamar za ka yi kunun tsamiya misali ko kunun kanwa eh, eh wato garin dama za ka dan hada da ruwa ke yawa da ruwa yawa ya baka kullu a gefe zafi kuma idan ya yi sai ka juye sai ka juye oh, yawa eh, shi wanda za a yi ya fi ma wannan yawa za a yi shi ya yi kauri sosai tukunyanka na ƙasa in kana so ma in kana da zafin nama za ka iya sauke tukunyanka a ƙasa ka zo ka dama wannan da kauri sai ka zo ka juye ka yi kaman kana talge uwar gida za ta ga yi kauri sosai ka ta damu da wannan ta bar shi a gefe ya huce kamar na minti goma ya dan sha iska ya dan rage zafi ga daman nonanta a gefe mai kyau nonanta mai kyau madaranta mhm. sai ta zo ta dauka in ya huce na minti goma nan sai ta zo ta dauka wannan nonan nata sai ta zo ta zuba wato nonon tsana ake nema ko kindirmu ko kuma madara in ta samu kindirmu ya fi dacewa da wannan haɗin hmm. amma in ta samu tsala duk ba damuwa amma dai mafi dacewa ta samu kindirmanta mai kyau ta saka duk da wannan kaurin na fa da kakki mamaki kakki ci a ah, kununa ya ɓaci yau kununa da yi kyau ba kakki damu za ki ga kauri sosai kakki damu da wannan kaurin kika zo kika zuba nonon kin nan ki gaura ki gaura ki bashi ki rufe shi za ki yi mamaki uwar gida. wani mamaki zan Za ki gai wannan kaurin duk babu kuje. Ya koma ya tsinke? Ya koma ya tsinke. Ya hmm. dawo dede. Za ki gan shi. Hmm. Za ki gan shi ya yi luwai-luwai kina juyawa ga fari. Ga kamshi na tashi. wannan na naji kamar ina jin shi ma kina damuwa gashi zaki ga wannan geran naki yana juya ya dan faffashe ya bada ma'ana ya ga shi ga kalla kina juya yawwa wasu ba sa son shuga da yawa sai ki zuba sugan ki kaɗan ko da yawa daidai da yadda kike so kamar yadda dai mai gida yake so aka mi tsofaffi suna cewa wai a lokacin da wai dankali ake sawa a cikin eh, lokacin da yawa bushashen da wani kanana za ki ganshi shi ba kamar na yanzu manya ba mm. za ki ganshi ne yan kananan tsaki ne da su to lokacin babu siga sai a hada da wannan geron da kayan kamshin sai a kai a niga zaki ji ya baki ɗanɗano mai daɗi. Ya fi na siga. Mm. Kai in kika samu wancan ai ya fi siga. Mm. Kina sha ga kamshin kayan yaji ga kamshin nono ga kamshin wannan busasshen dankali. Ai na tabbatar da wannan haɗin Amina da kyar Amina Aliyu ba za ta <laughs> Ki bari kawai ai na faɗa miki Fulani in suka samu wannan haɗin mm. sai sun bar fura da nono. kwarar da gaske. Fulani kalubale a gare ku. Ga kayan daɗi an ce kuma mulmul za ku yi. Mulmul kamar a AC suke kwana. Duk jikinsu. A gode. Allah sa ki je kai wannan azumi lafiya. Masu rare abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. Yanzu adadin waɗanda kuka su musamman ma abokiyar aiki na da shirin gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. Da dukkanin abokan aiki ta bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Da ma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce ta ku Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Aikutan ƙarshen mako lafiya. Thank you